أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطانا وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشدة وتر رجب wanda watan rajab shine wata na bakwai a cikin watannin musulunci hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya yi hudu ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha bakwai a cikin wannan gari na yawuri wato a kuma wannan ka kebe karkashin jagorancin babban malaminmu al'allamatu aljadilu al'ubajjalu a shek abubakar sami na kawai allah ya tsare ne ya tsare shi kamar yadda muka sha maimaita ma uwa wanda suke biye da mu mu ba 'yan tashin hankali ba ne ba 'yan neman rigima ba ne ba 'yan neman fada ba ne mu 'yan neman karatu ne da karantar da shi wannan shi ne ainihin wato aikinmu kawai a wanda suke biye da mu a darussan da muka sha yi kamar yadda kuka ji malam ya faɗi cewa za a gabatar da darasi akan abin da ya shafi sahabban annabi Muhammad matsala akan sahabbai idan ka ce za ka tattauna ta to matsala ce da take da faɗin garci ba za su kirgu ba adadin mujalladatu da malamai suka yi don tattauna rayuwar sahabban annabi Muhammad da kuma yadda za a ba sahabban ainihin wato kariya wanda sinimar riga mun san Allah maɗaukakin sarki ya ba su kariya da kai shi zama wanda suka fara zagin sahabban annabi a madina munafakai ne da nassin ƙur'ani Allah ya ce wa'ida da ƙwallazi na amanu ƙalu amanna wa'ida khala ba'azuhum ila ba'adin ƙalu a kama amana sufaha suwa suka fara cewa sahabban annabi wawaye a madina su ne munafakai shi yasa munafiki daban sahabin annabi daban ba abin da ya hada munafiki da zama sahabi dan munafiki ko imani bai da shi ballantana ya zama sahabi shi kuma sahabi idan an fada shi ne wanda ya hadu da annabi Muhammad yayi imani da shi kuma ya mutu akan imani wannan shi ake ce ma sahabi koda ko da yayi imani yayi ridda amma kafin ya bar duniya sai da ya dawo ya gyara domin ana lura da mai mutum ya ƙare da shi ne ba da mai ya fara ba shi ya yasa muke cewa Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe kamar yadda da wasu ba ka wannan muguwar aƙidar daga baya kuma suka zo suka tasibe ta suka ci gaba da to dukkan wannan suke kan wannan aƙidar wasu daga ciki za ka ga ƙannanmu ne wasu sawo'inmu ne wasu kuma yannanmu ne wasu ma yanzu Allah ya kiyaye sai kaga wani mama ma yaro bane amma ya ji ya dajimi wannan muguwar aqidar ya fada a cikin ta Allah ya tsare mu ya kuma tsare mana imanin abinda nake so in yi magana akan shi mina na Aisha ce muku shi shi'a kuke zaginta shine abinda nake so in yi magana akan shi kafin in je inda nake so in ji ya kamata musamman wace ce na na'ishan nan wanda suka iya karatu da wasali inda ka je islamiyya in kuma Allah ya jarrabe ka tun da ka taso ba ka taɓa zama abinci ba sai na mai shayi to kaga ko ga gashi kana kallo ai makaho ne kaɗai bai ganin wannan ko to ba za ka iya karanta ba to kuma kakka kuskura ka shiga kabari ba za ka baka iya karatun larasi ba akwai matsala Aisha binti Abi na siddiq a tamimiyyah ummul mu'minina a cikin littafin a A'lamin Nubala na al-Imam zahabi gashi nan Shamsuddin Abu Abdullahi, Muhammad bin Ahmad bin Usman bin qaimas az-zahabi al-imam az-zahabi ya rasu hijira na shekara 748 da ya tashi a cikin sayru a alamin nubala zai ainihin wato jama tana na Aisha Allah ya kara mata yadda da abinda al-imam az-zahabi ya faɗa akan nana Aisha yace Aisha bint as-siddiq Aisha 'yar gidan Abubakar Siddiq التميمية أم المؤمنين بنت الإمام الصديق الأكبر ير واتو صديقي شو قباوان ديك ببا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليفة النبي محمد أما أبن بما ماكي سوين شيعة عقيدر سو أبو بكر با خليفة بني قواتي kafin in tafi da nisa zan kunna maka maganan wani zaka ji yana faɗa cewa farkon azzalimi a duniya shine abubakar waye baban na na aisha khalifatu rasulullahi abubakar abdullahi bin abi quhafa usman bin amr amir bin am bin kaf bin sa'ad bin tai bin marra bin ka bin al'ai al-quraishiyatu ba ce at-tamimiyatu al-makkiyatu an-nabawiyatu ummul mu'minina zawjatin nabi al-imam az-zahabi yace afqahu nisa'il ummati ala al-itla duk wata mata da ta gane addini a duniya ta hanyar ilimi na Aisha na gaban ta kowace ce ita Ko a ce ce afqahu nisa'il ummata alal itlaq annabi ya bar duniya ya barta tana da shekara 18 sai da ce shekara 68 tana karantarwa banda karantawa ba abin da take ya ishi na Aisha alfahari a ce irin su masruq dalibanta ne kai uwar ka waye dalibanta Me ta karantar da mutane watakila taka babar ma karatun ma ba ta da alaƙa da shi matsafiya ce yar buri ce bokaye take bi amma ka kyale ta ka zo kana jirawa matar annabi muhammad wannan mutumin da ake ce masa hassan shahata yana daga cikin mutanen da suka kware suka shahara gurin zagin na na aisha za ka ji maganar da yake faɗa cewa aisha tsinanniya ce ta harshen Allah da kuma harshen annabi Muhammad kuma ya ce babanta shi ne farkon azalimi a duniya wanda wannan mutumin bai bar duniya ba sai da ya mutuwa ta wulaƙanta abun baƙin ciki a cikin ababen da muke nuna ba, wata ‘yar shi'a ta zo karatunmu daga cikin karatattukanmu a baya ga mutum yana cewa matar annabi Muhammad la'anatullahi alaiki ya aisha na ukun ya ce Allah ka tsine mana na aisha gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi amma ba ta kuka ba akan an tsinewa matar annabi Muhammad wace gashi tana kuka saboda ta ga mutanen gari sun jashi a ƙasa ya mutu shine abin da take wa ainihin wato kuka ga maganar da yake ainihin wato haɗa. gashi nan shine akhiru kalamil mujrim maganar wannan mujrimin ana ce masa hakan shahata akan uwar mu'minina na Aisha ɗan Misra ne mun faɗi mun nuna a baya irin mutuwar da da yadda mutanen gari suka ja shi a ƙasa ya mutu to bari ku ji maganganun da yake faɗa akan nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda da kuma abin da yake faɗa akan babanta sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda لماذا سميت عائشة بحمراء حمراء تفير حمارة نعم كنت أن النبي أنا كلا أن أشياء متى a nan kasar za ka jima yanzu yara na sama ‘ya'yansu in aisha ce a ce mata mai humaira to shi ne yake cewa kun san ko me yasa ake ce ma aisha humaira sai aka fashe da dariya sai ya ce humaira tasgir ne na hamir wato su a gurinsu idan sun ce humaira suna nufin ‘yar na jaka shi suke nufi da ainihin wato humaira bari mu ci gaba da dinshi mu ji me yake faɗa an ji ya ce aisha mal'una ala lisanin rasulillah wai aisha tsinanniya ce ta hanyar harshen annabi muhammad haka wannan mujirimin ya faɗa Allah ya sa kana jin larabci dan uwa فصحى الذين عن عظيم يصرفنا نحو الذين العملاء الذي لعنها هو الله الذي لعنها هو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي حكم بنفاقها هو النبي المصطفى طيب. عائشة ملعونة على لسان رسول الله وملعونة بنص القرآن مش احنا اللي بنلعنها حبيبي لسنا نحن da aka yi ce aisha inanniya ce daga bakin annabi muhammad da kuma nassin ƙur'ani da aka wanda ya tsine mata allah ne ya tsine mata da annabi kuma wanda ya ce munafuka ce annabi ne ya faɗa haka yake wannan magana bari mu ci gaba da jin shi wannan ita ce maganar da ya faɗa ya ce ka iya samun wani kaje yana ce ma abubakar radiyallahu anhu ya ce to abubakar shi ne farkon azalimi a duniya haka wannan mutumin gashi nan ya faɗa ɗan misira ne ana ce masa hasan shahata matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labari ya zo min ta hanya ingantacciya wasu daga cikin yan shi'a saboda maganar shi da muke kunnawa Sheikh Usman Dahir Bauchi maganan da ya a kansu, suna nan suna ta ƙoƙari su ja hankalin yan ɗariƙa dangane da maganganun da Malam Abubakar Gume a baya mu wannan ba ma shiga domin tsakanin Malam Abubakar Gume da Shehu Usman Dahir Bauchi sa'a da sa'a ne suke rigima ko kuwa sai yasa ba ma shiga mu shehi yana matsayin kaka ne a gurinmu tunda mala abakar goma kaka ne a gurinmu shi yasa kaga ko lokacin da waccan matsala ta faru da ya magana a kan shek Abdullahi Balalo ba fitowa ya bai ce kada wanda ya magana a kan shi kaji ko wanda ya fito ya magana a kan shi amma mu abin da muke magana shehi ya faɗa ko bai faɗa ba eh ya faɗa ya ce in dai kai musulmin kirki ne to ka nesanta kanka da wanda suke zagin Abubakar da umar Allah ya ƙara musu yadda wannan shi ne nukuta ta farko aisha Allah ya ƙara mata yadda alkunyarta Ga shi nan ana mata alkunya ana ce mata ummu abdullahi kannaha bihi annabi sallallahu alaihi wa sallama bibn abdullahi bin zubayr wanda yake mata alkunya da wannan sunar shine annabi muhammad da ɗan ƴar uwarta Abdullahi bin zubai wannan Abdullahi bin Zubair shi ne ɗan da aka fara haifawa a Madina da aka ji baban shi kuma Zubairu bin al'awwa wanda yana daga cikin al'asharatu al'mubasharu na Biljanna. kuma cikin abinda muka nuna muku a baya Kunga inda Kumaini yake faɗa ya lissafa da tsalaha da Zubairu da aisha da mu'awiya ya ce gara kannuka da aladu wajen najasa da su Khomeini ya faɗi wannan maganan a cikin littafin shi kitabun tsahara kuma mun nuna muku kuma wani ma yana musu cewa ni bai faɗa ba sai mu nuna mai ga inda ya faɗi wannan maganan a littafin shi kuma ɗan shi'a ne yake tabbatar da cewa ni idan kuna tuhuma ta ina taɓa mutuncin na Aisha. ya ce ai ba ni ba komai ne ma yana taɓa mutuncin na na'isha wannan shi ne na na'isha bar duniya tana daga cikin mutanen da Allah ya jarrabe su ba su haihu ba shi kuma dama matsalar bayarwa da hanawa jarrabawa ce daga gurin Allah shi yasa sa al’imamu ibn al’ayyam a littafin shi sabiri wa zahiratu shakirin ya faɗa ya ce idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ka jarraba kai in ya hana kama jarraba kai wanda aka ba shi jarraba da aka yi masa a gani zai godiya ko ba zai ba wanda aka hana shi a gani zai haƙura ko ba zai haƙura ba a wajen haihuwa Allah ya dara mutane gida hudu ya ce lillahi mulkus samawati wal ardi ya khaliqu ma sha'u. halitta sama da ƙasa ba na kowa ba ne na Allah ne domin shi yake halitta abin da ya ga dama ya habu liman ya sha'o ta wani idan Allah ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya mata zalla wa ya habu liman ya sha'o dukur wani idan Allah ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya maza zalla awi zawujuhum ko idan Allah ya ga dama ya cakuɗa wa mutum ya ba shi maza ya ba shi mata wa ya ji ya ya sha watsima wanda Allah ya ga dama ya sa shi bakararre ba zai haihu ba Allah ya ce innahu alimun qadir Allah yana da iko yi haka kuma ya san wanda ya ba maza da mata ya san wanda ya ba maza ya san wanda ya ba mata kuma ya san wanda ya hana idan aka ɗauki ‘ya'ya aka baka jarraba wadda kai kuma Allah ya maka ya gani za ka ɗora yaren a hanya mai kyau ko ba za ka ɗora su ba Shi ne jarrabawa idan Allah kuma ya hana mutum haihuwa jarrabawa da aka yi masa a gani zai haƙura ko ba zai haƙura ba na aisha tana daga cikin mutanen da Allah ya musu wannan jarrabawa kuma ta ci jarrabawa ta mai da al'amura zuwa gurin Allah tarjaman na na aisha ya zo a cikin littattafai da dama na addinin musulunci an haifuna na aisha a shekara hudu na annabta ta rasu a madina a lokacin shugabancin mu'awuya a ranar talata wato sha bakwai ga watan ainihin wato ramadan wato wasu malamai sun faɗa suka ce tana da shekara ainihin wato tamanin da biyar na na ta yi wasiya cewa abu burera idan ta rasu ta koma zuwa ga allah ya yi mata sallah kuma haka aka yi mahaifiyar na na aisha ita ce umu roman bintu amir bin uwaimir bin Abishams, bin attab bin udainata alkinaniya na na aisha mahaifinta sai da na abubakar ya yi hijira da ita sannan annabi muhammad ya aure ta gabanin a yi hijira bayan ainihin wato rasuwar na na khadija allah ya kara mata yadda wannan ita ce ainihin wato na Aisha waye mijinta Annabi Muhammad idan ana alfahari da miji duk duniya ba matan da za su yi alfahari da miji sama da matan Annabi Muhammad domin kowace mata idan ta miƙe za ta yi mijinta kirari idan mata Annabi ta miƙe dole ki zauna dan kin san mijinki bai kai na mijinki ina ai ba wai mijinki ba ko a cikin manzannin Allah matar annabi ta miƙe dole ragowar matan manzannin Allah ta zauna ballantana ni da ke da sauran gama gari wannan ita ce wannan ya faru wato kafin hijira da wajen ainihin wato kusan wata ainihin wato goma wasu malamai suka ce wato da shekara ainihin wato biyu annabi ya tare da nana aisha a cikin watan ainihin wato shawwal na na'isha ta rawaito mana ilimi mai yawa mai albarka daga babanta don kowa ya san babanta ɗalibin annabi muhammad kuma mu a aƙidar da muke bauta ma Allah kakka babu wanda ya kai sai da na abubakar daraja a cikin sahabban annabi muhammad su kuma shi a matsalarsu ba wai abubakar ba fa a'a annabawan Allah kakab Ali bin Abi ya fi su daraja in ka cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan ta karbi ilimi daga umar sannan daga kuma na na fatima Allah ya ƙara mata yadda 'yar annabi muhammad da sa'id da hamza bini amur al'aslami wa jumada ta bini wahabin wanda suka fi ruwayar hadisai da yawa ga sunan mutum ainihin wato shida ne a jere akwai abu huraira ne kwamfuta na tattare hadisan annabi muhammad ka je ka bincika ka ga irin zagi da rashin mutunci da 'yan shi'a suke ma abu huraira hadisin da ya rawaito hadisin kuda da annabi ya ce idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayanku sai eh, ku danna shi ku ɗauko shi ku wurgar annabi ya ce ɗaya fiffiken da yake fadawa akwai cuta ɗaya fiffiken da za ku nutsar akwai maganin cutar yan shi a da sun ta zagin abu huraira suka ce ƙarya ne mayan abinci ne shi sa ya rawaito hadisin amma yanzu bincike na kimiyya har wannan maganar da nake faɗa muku akwai yadda zazzaki yake yin ta da bakin shi cewa wani mayan abinci yana nufin abu huraira abu hurairan nan fa ko aure bai ba sai da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah sannan ya aure saboda lizimtar annabi Muhammad mutum na farko akwai Al'imami abu huraira sannan mutum na biyu akwai amurbi akwai ibn umar mutum na uku akwai anas dan maliku mutum na hudu ita ce na aisha mutum na biyar shine abdullahi dan abbas yanzu ko a najeriya aka ce kai ne mutum na biyar na matsayi a gidan karatu kowa ya san nauyinka ya kai ko bai kai ba to cikin wanda suka fi kowa ruwayar hadisai na na'isha tana cikin mutanen nan guda biyar fa wacce ta ruwaito mana ilimi kuma ita ce ta hudu amma yau kana ji yadda 'yan shi'a suke fada suna cewa aishan nan tsinanniya ce a harshen Allah da harshen annabi Muhammad mamakka na da matsala ka kyale matsalolinta ka zo kana dirawa matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama musnad na ainihin wato aisha da makamantansu da hadisan da bukari ya ruwaito da muslim da hadisan da kowa yake banta da su duk wannan abu ne da ya shafi rayuwar ainihin wato na aisha wa kanat imar aikin baida a jamila mata ce wacce take fara kyakkyawa wa min samma yuqalu laha al-humaira daga nan ne ake ce mata mai Alhumaira, amma kun ji wani ɗan iska matsiyaci ya ce wai humaira tasgiri ne na hamir wai jaka ake nufi haka ya faɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa auren wata mata budurwa ba a duk matan da ya aura in ba na aisha ba wala a'lamu fi ummati muhammadin ba wala fil nisa'i mutlaqan imra'atan a'lamu minha ba a taɓa sanin wata mata ba mafi karatu a duniya kamar na na'isha Allah ya ƙara masa yadda manaƙibu ha darajojin da na na'isha take da shi ‘yar gidan abubakar siddiƙu Allah ya ƙara masa yadda ya tabbata gashi nan a Bukhari da muslim hadisin abu musal ash'ari annabi ya faɗa ya ce kammula minar rijali kafir mazaje da dama sun cika amma walam yakmul minan nisa'i illa asiyatu mar'ati fir'aun wa Maryamu binti imran wa inna fadla aisha ala nisa'i ka fadli sarida ala sa'ir ta'am haka annabi ya faɗa ya nuna falalata ya tabbata a bukhari duk da zuciyan shi'a ba yadda suke da buharin nan ba ƙur'anin ma ba yadda suke da shi ba kuma zan baka misali zaka ga wanda suka fi kowa lalacewa gidan karatun ƙur'ani babu kamar su ba abin da suka iya inda na karatun ƙur'ani ne amma wajen zagi kan to ƙwararru ne kan sun iya zagi yanzu ga wannan za ka ji inda yake ainihin wato faɗa shi kuma wannan ana ce masa hasanun wato ayyari yanzu da haka ji gashi inda yake faɗa cewa aisha murtadda ya ce wanda yake bugo mai waya cewa kuna tuhumar na ya ce na na aisha da cewa ta yi zina ya ce to ta ma aikata abin da ya mafi zinan ai yace matar da ta riga ta yi ridda ta bar addinin musulunci haka yake faɗa bari ku ji abin da yake faɗa salamun alaikum tafaddal كيف حالك شيخ الحمد لله بدي أسألك عن الآية القرآنية الكريمة أنتم تقولون أن عائشة زانية لا آخر الحديث إنا قلنا إن عائشة خرجت على أمير المؤمنين عليه السلام وارتدت عن الدين أما إن وهذا القضية قندي وارتدت عائشة تاي ردة kuma dan shi a dan bai da kunya zai ce ka ce mai kafiri shi yana da aqidar mata annabi Muhammad tayi ridda ta bar musulunci ta zama kafira amma shi yana jin haushi don mai zaka ce mai arni don mai zaka ce mai kafiri don mu ba cewa maka ma ko kafire ba ne don mu muna muku uzuri mafi yawancin wanda aka saka su cikin aƙidan nan kaso goma daga cikinsu kaso tara an yi amfani da jahilcinsu ne aka saka su cikin aƙidan mu uzuri muke muku mu muna muku uzuri ba mu zo mu ce a mu muna muku wa'azi ne ku tuba in da wannan aƙidar ana muku rufa-rufa da tajilifi kuma karkacewa dole ne ba dole bane ka yadda dan akwai waɗanda duk a sai da Allah ya ce wal in ataytal ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatan in zaka zo wa duk alil kitabi da duk ayoyin duniyar nan ba za su ba alqiblaka ba fir'auna da Allah ya turo annabi Musa ba sai da Allah ya ce wa laqad arayna ayatina kullaha ba amma fa kazzaba wa aba duk wani dalili da za a nuna mai girman Allah sai da aka nuna mai amma yake karya ne yi marsisi ya dake ya ɓata rai ya juya baya da haka wa'azi ana yin shi ne uzuran aw zura to wanda ya dake ya saba gurin ya ce mana Na'isha ta yi ridda ta bar musulunci bar za ka ga inda laƙar kuma yake so ya karanta ya kasa karanta daga ƙarshe ya yana kawo uzuri an san fa ƙwaƙwalo shi ba ta riƙe abubuwa amma kokolwar shi ba ta rike abubuwa amma kuma kokolwar shi ta rike zagin na Aisha wannan shine gashi inda yake kokarin yayin karatun karatun ya gagara Assalamu alaikum tafaddalu Wa alaikum assalam wa السلام ورحمة الله وبركاته من أين تتصلون؟ يا شيخ من إسبانيا إسبانيا أهلا ومرحبا تفضلوا فأنا أقول لك هذا القرآن العظيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل اعملوا فسيرى الله دون أعمالنا هذا من ناحية من ناحية أخرى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب المعجزات وعنده كرامات ومعجزات وخوارق العادات لا ينكره إلا كافر ثانيا هذا وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كذلك صاحب الكرامات والمعجزات وخوارق العادات لا ينكره إلا معاند مكابر مراوغ هذا واضح هذا ثاني ثالثا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم علينا وبالمؤمنين رؤوف رحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم وفي آية مقام أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما إن عزيز, عزيز عليه ما إن عنيتم بل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه بلي ما عنيتم بسم الله الرحمن الرحيم آه، فإني حافظتي آه، لا يساعدني بعض الأحيان أغني ya kware gurin يا ce matar annabi ta yarda ayar ma da ya ja ta farko ba daidai ja لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin yanzu gashi laqad ja'akum me yake so ya ta kidawa solo yana maimaita ta ki me ta ki zuwa amma kuma yana cewa matar annabi ta yarda ta bar addinin musulunci wannan misali ne daga cikin wa daga cikin misalai nana Aisha Allah ya kara mata yadda shekarunta lokacin da annabi ya tare da ita gashinin hadisi ya tabbata a bukari annabi ya auri yana aisha wato toshiya khadidata radiyallahu anha qabla makarajin nabi ilil madinati bi salasi sini kafin annabi ya fita ya tafi madina na khadida ta rasu da shekara uku falabita sanate ne au qariban min dalika ya zauna shekara biyu ko kusa da haka wa nakaha aisha radiyallahu anha annabi ya aure aisha wa hiya bintu sitti sinin tana ai shekara nawa thumma banaha thumma bana biha wa hiya bintu tisti sinin wa makasa indahu tis'an annabi ya tare da ita tana ai shekara tara bayan an zo madina nana aisha gashi nan walaha khasa'ithun kathira lam yashraka ahadun min azwaji tana da keɓantattun abubuwa na daraja wanda wata daga cikin matan annabi Muhammad ba ta yi musharaka da ita ba a wannan matsayin. Abu na farko, annahu sallallahu Alaihi wasallama lam ya bikiran gairaha, annabi bai taɓa auren wata mata budurwa ba in ba ita ba. Wannan yana daga cikin isu nawa, nana na Aisha Allah ya ƙara mata yadda. Wannan yana daga cikin abin da malamai suke mayar da martani akan al na orientalist wanda suke cewa annabi Muhammad iyazan billahi cewa mutum ne da yake da kwaɗayi akan mata ya hana matan shi wato al'umma shi su auri mata sama da hudu shi kuma ya zo ya auri mata sama da hudu sai malamai suka ce da wannan shine manufar annabi da ya kamata ya zamanto duk matan shi 'yan mata ya aura amma wace ce kawai budurwa a cikinsu na na'isha abu na biyu daga cikin kasa'isu abinda na na'isha take banta da shi na daraja annaha kuyyirat waqtaratil laha wa rasuluhu alal wa kunna taba Allah fi dalika an ba su zabi tsakanin Allah da annabi da gidan lahira ita aka fara neman shawarar ta kuma ta zaba kowa ya sani lokacin da aka je garin Madina annabi muhammad an je garin madina ba kuɗi saboda fukara wa Allah ya kira su lil fukara al muhajirin alladhina ukhriju min diyari fitar da su akai daga gidajensu ka tambaye duk wanda ya taba zuwa umara anan ko ya je aikin haji tafiya daga makka daga madina zuwa makka tafiya ce tafi fi kilomita 400 amma aka sahabbai suka shafe ta suka yi ta a ƙasa ba so ɗaya ba a lokacin da ba ma maganan ko keke ballantana mashin ko mota ko jirgin sama ko hanyar ƙasa ba ta da kyau kuma lokacin abin hawa ma jaki raƙumi ba kowa yake da shi ba ba kaman kai bane yanzu da kaji garin nan yama zafi a ganka a tashawa na ina za ka kace to za mu ɗan buɗa ne magani? sai inda hali ka san garin nan yanzu abin na ga ta ci a'a fitar ma in za ka yi sai ka daidaici ba wanda ke ganin ka kafuci haka suka yi hijira kai in za ka tattaka ka tafi wani guri sai dai ka tattaka saboda wata fa'ida ta mutuwa da za a samu amma ka zo kana ce wanda suka yi wannan wai munafukai ne yanzu kai ne mutumin kirki kai ne mutumin kirki kai ka zo za ka yi addini da aka je garin madina ba ko sisi don girman allah barin tambaye ka an je garin madina ba ko sisi haka Allah ya dinga kiransa a ƙur'ani yana ce musu lil fuqara'il muhajirina talaka wanda suka yi hijira wanda fitar da su aka yi daga gidajensu ba don kuma kuma Allah ya faɗa a suratul hajji yace uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajensu bi ghairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah sai da ta kai wallahi sai ai wata ɗaya a garin madina sanda aka je ba kuɗi gidan annabi ba a ɗora tukun yadda za a ci abinci ba sai dai a ci dabino kawai a sha ruwa haka ake rayuwa idan yanzu kuna zaune tare da mata babu ta yi haƙuri ran da aka samu me kamata a yi ba sai a rama makura a neta ba to an zo an fara yin yaƙi a farko aka tara ganima ai kaga da tun da babu sun yi haƙuri yanzu tun da ta samu ya kamata a yi mai a ba su a iya ta su fahimtar kenan suka zo suka cewa annabi sai dai a ɗibo wannan dukiya a ba su don su ma su yi irin yadda matan masu mulki suke yi wannan abin sai bai ma annabi daɗi ba sai Allah ya saukar da ayoyi ga sanan a cikin suratul azab ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kalman annabi ai daga abu bi ne imma minan nabuwati ko almakko minan nabai idan Allah yana so ya kare maka matsayi shine na daka annabi kuma babu wanda Allah yake zaba a cikin mutane a turo mala'ika da sako ya fada wa mutane in dai ba annabi bane sai aka ce kulli azwajika ka fada wa matanka in kuntunna turidina alhayata ad-dunya wa zinataha in dai duniya kuke so da kwalliyarta fata'alaina kuzo umatti kunna in ji yadda ku daɗi wa sirri kunna sarahan jamila in sake ku saki mai kyau wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu in kuma kuna son Allah da annabi Muhammad da kuma waddar al Allah sai ce fa inna Allah a lil muhsanati min kunna ajaran azima ayat da ke gaba ba Allah ya sake faɗa ce ya nisa annabi ba fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima Allah yayi tattali ga duk wacce ta yi kyakkyawan aiki daga cikin ku zai ba ta lada kuma ladan Allah ya ce masa azim mai girma gashi nan al-Imam Ibn Kathir ya kawo wata magana a cikin tafsirin shi wanda ba za mu karanta ta ba harafi da harafi don za ta ci mana lokaci da wannan matsalar ta faru annabi ya kira na Aisha yake ga abin da Allah ya ce. amma na baki dama ki je ki shawara da iyayenki ki dawo kafin ki zartar da hukunci Na Aisha sai ta ce yanzu akan kare sai na shawara da iyayena ce wallahi iktartu Allah wa rasu da dar al na zaɓi Allah da annabi Muhammad da gidan lahira wannan yana daga cikin kususiya nata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ma wannan mata yadda ga ayoyin nan in kana so sai ka je ka bi suratul nisa'i wanda hatta nan gurin a cikin mu akwai rikici tsakanin mu da ɗan shi'a Da mun ce matan annabi iyalan shi ne su sun ce a'a matan annabi ba iyalan shi bane kafin sallah na je bauchi mun yi muqabala da wani ɗan shi'a awa uku da kuma awa biyu muqabalar awa biyar muka yi yasa duk wani wanda zai zai fuffuka fuffuka a'a in kai baka sanna baka tambayi a kabira mujirimi ha manyan ku ba wanda bai sanna ba in ma baka taba gani na da ido da ido ba labari yana je ma ba wanda bai sanna ba wallahi kuma muqabala wajen kare matan annaba da sahabbai daga nan in har har gaban Allah in za a je a shirye muke za mu iya wallahi shi yasa yanzu yasa muke cewa in karatu za ku zo ku saurara ku zo ku saurara ba wanda za mu hana shi kar ma ka ba kanka wahala ka sai ka turo wani ya zai dauka yana da balabi a ana gama an jima za ka karatun a facebook da whatsapp yana yau ba shi kenan ba ai mu ba kungiyar asiri bane da zamu ci wani abu a munafunci a munafunci yanzu nan gurin abu yaki a fili ake yi an kuma kana da ja ai kana da ikon ka ja ai da kake kuma ka karatu ka isa sai ka zo sai ka ja wannan shine to kamar yadda na sha faɗa a iya sani na zuwa yanzu bantan wata matsala da musulmi da shi a aka yi daidai ba a mu na ba da suke biye da mu na faɗa muku kun ga yanayin yadda suke kalmar shahada ɗaya kenan sannan shika-shikan musuluncinsu daban da na musulmi da kuma rukunin imaninsu hatta yadda riƙu da muke da saɓani da su akan matsaloli wanda na tabbatar mun haɗu da su akan matsaloli ya kai casa'in cikin ɗari to da mu da su ba mai saɓani ba akan shika-shikan musulunci da rukunan imani abinda muka yadda da shi a matsayin rukunan imani da shika-shikan musulunci shi ne abinda 'yan ɗarika suka yadda da shi kuma na ce duk mai hankali ya san cewa yayin da muka da saɓanin fahimta da mu da 'yan ɗariku akan wasu matsaloli dan girman Allah ka taɓa ji muna rikici da ƴan dariƙa kan cewa suna zagin sahabbai saboda mun san zagin sahabbai ba a ƙida mace ta 'yan dariƙa in ka ga mutum yana zagin sahabbai da rigar dariƙa na rantse da Allah ba dan dariƙa ne. kuma yanzu mu mun san cewa akwai 'yan dariƙun da da rigar dariƙa kuma suna tashi yadda muke difa'i gurin kare matan annabar sahabbai haka suke to kaga mu zo mu ce kuma ɗan ɗariƙo na zagin sahabbai tsakani da Allah mun ma ɗan ɗariƙa adalci ba mu musa adalci ba to mu irin wannan rashin insabu shine ba za mu ba eh muna da sabanin fahimta da su a wani abu amma ba a wannan ba ba shi bane hada mu rikici da su kuma ba ranar da zaka ga mun domin ce maka ɗan ɗariƙa yana zagin sahabbai ba za mu yi haka ba domin duk wanda ya zo ya ce ɗan ɗariƙa na zagin sahabbai to wannan ya ci amana yan dariƙa ya masa sharri ba shi wani a su kuma in ka ga wani da rigar dariƙa yana zagin sahabbai to billahi lazi ka tabbatar ba dan dariƙa ne rigar a yasa yake cikin yan dariƙa wannan ita ce magana ta adalci wannan ita ce magana ta insafi to yanzu sun ce matan annabi ba ahlul baitin shi bane akan wannan na je muka buga waccan muqabalar da shi kuma da wannan ayar suka matsale. wanda diyan da ya kalli ayoyin da abin da yake gabansu ka kalla ka gani daga aya ta talatin da nawa biyu a daga ya nisa annabi ko lastunna ka ahadin minan nisa'i cewa ya ku matan annabi ba daidai kuke da matan duniya ba ai wannan shi yake nuna da uwata da uwarka in dai mace ba daidai take da matan annabi Muhammad ba ko daidai take Allah ya ce in taqaytunna in dai kuna jin tsoron Allah fala takhda'ana bil qawli kar ku yi maganar da za ta ɗauki hankalin namiji fa yatma alladhi fi qalbihi madun wa qulna qawlan ma'rufa sai ya ce musu wa qarna fi buyutikunna ku lura da aya daga ta 32 ku tabbata a cikin gidajenku yanzu nan ba an ambata kalmar buyuti ba sai ya ce wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahli al-bait yanzu ba kalman buyuti sai da kafara zuwa ba sannan aka ce me ahli al-bait ko wa yatahhirukum me aka sake zuwa gaba aka ce wa zukurna ma yutlafi me fi kunna. kalman bayti sono aka amfani da shi a cikin wannan a'a so uku da na farko can wa qarna fi kunna, ko da na ƙarshe wa zukurna ma yutlami fi kunna? sannan ga na tsakiya inna ma yuridu Allahu li ba an kuma rijsa min a halin baiti to shi a sai suka ce wannan kalman ba yadda za a yi matan annabi su shiga ba a halin baiti ne. amma a gida ya yadda mamashi idan da za a zo a yi sallama tana ciki baban benin a ce to waye iyalai shi matar shi ita za ta fara mai mutuwa ya yadda baban shi matar shi ita ce iyalin shi amma matar annabi bai yadda cewa iyalin annabi ba ce in ka matsa mun sai su ce ai a loga ne ai a loga ne haka suke faɗa na uku na na'isha Allah ya ƙara mata yadda wato falalolinta da darajojinta da matsayinta na taɓa yin lakta a bauchi da na je akan wace ce na na'isha tare wannan matar da take da wannan matsayin a cikin addinin musulunci kasancewarta kadai matar annabi muhammad ta cancanci a girmama ta ko ba ta cancanta ba alfazari an cewa ya ala kulli fannin faddalallahu fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin annabi muhammad matar da ta fito daga gidan annabi darajar ta ba daidai ke da kowace mata ba a duniya shi yasa da Allah ya tashi zai ba annabi kariya ta fuska uku ya bashi kariya ya bashi kariya ta bangaren jikin shi yace ya isar da sakon Allah babu wanda yace ya kashe shi shi yasa daga lokacin da Allah ya saukar da wannan da akwai masu gadi a cikin a gidan annabi yace kowa ya tafi Allah ya alƙawari zai tsare ni ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'timuka Allah zai kare ka daga mutane sannan yi alƙawari kare annabi ta ɓangaren bayanin da zai akan wannan addini shi yasa da kaji ana haddasa na wani akbara ni wani za a je akan a ce annabi ya faɗa ne sannan ya kare annabi ta ɓangaren matan shi ga malam nan shine malamin mu a zaune akwai sarkin garin nan akwai gwamna akwai koma waye babu wanda ya isa idan ya auri mata ya sake ta ko in ya mutu ya ce kan wani ya aure ta ko akwai wanda ya ta amma annaba Allah ne ya sa doka akan shi yace wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahum min ba'dihi abadan kai kun ka isa ka bari ran da zaka mutu ka ce kai ma ka sa doka ka wanda ya aure mata ka ko an ka sake ta baka isa ba lillahi kana sakin to wani zai lallabo kawai yadda ake ba da labari wata matsala ta faru a wani masallaci liman ya saki ladan ya saki ya saki wata shi liman bai sani ba ya ji ya aure matan ladan ya shigo an daidaita kama ya ce ya ce a haɗa sahu a daidaita ya ce ya za ka ce a haɗa sahu a daidaita bayan ku kuke ɓata sahu a <laughs> shi ya ji ya aure mai mata ne ya ce ka ce a daidaita sahu bayan ku kuke ɓata ainihin wato sahu wannan shi ne to yanzu cikin misalan da muke bayarwa domin su ɗan shi nan ƙin renin wayo ne ya tabbata suna zagin sahabbai amma za su yi maka ba sai wallahi shari ake musu zan nuna maka a nan gurin na hausan za ka ji inda ƙarara wannan malamin nasu na katsina yake tuhumar cewa na na aisha da hausa su suka sa fauzin guba suka ba annabi ya ce mutu Allah ya tsinewa makareci da aka ji inda yake wannan magana shi yasa ka ga yanzu hankalinsa a tashe ke, don wannan karatun da muke zazzagayawa kuma duk wani mataki da kuke kai koma a kan shi mun sani kawai sai dai mu kyala mutum mun san rayuwar da komai namu yana hannun Allah ba kuma abinda mutum zai iya mana sai abinda Allah ya kaddara zai faru babu kuma in wasu suna jin tsoron ku to sai dai wasu yawa ku kun san abin da ya shafi tsoro to mu bai daga cikin ainihin wato ajandar mu inda akan ku ne ga maganar da shi wannan na katsinan yake faɗa wanda saboda rashin mutunci ma akwai inda ya kira ka habbai ya ce masa npdp sunan shi yakubu yahaya haya na katsina to mutanen da ba su ji nauyin faɗan maganganun banza a kan sahabban annabi Muhammad ba, mu ba zagin su ma muke ba, mu dai muna faɗar abin da suke yi. Ko zagin su muke? Ai ba zagi muke ba, mu dai muna faɗa mu ce to ga abin da suka ci. Sun ce kaza sun ce kaza shi kenan. Abin da suke ƙaryatawa ne, inda sun yarda cewa aƙidarsu su shine zagin sahabbai, wanda ya ga dama Aisha tana daga cikin masu ruwayan hadisai ko to hana maganan hadisan da na Aisha ta ruwaito ga sanan barkatai ana gota ma Allah ya shi kuma yanzu muka karanta muku aya Allah ya ma annabi alƙawarin zai kare shi ko bai mai ba idan ya tabbata sun ba annabi guba ya sha ya mutu Allah alƙawarin da ya mai ya cika zai yi Allah ya ma annabi alƙawari ya cika bai yi wa to wannan ita ce aqidar wa'annan ainihin wato mutane amma inda fitowa kuka yi kuka ce ku a tsidar da kuke bauta ma Allah da ita sune zagin sahabbai shikenan sai ku fito ma ku kafa kayan ku zagin karara wanda ya ga zai bi ku sai ya bi ku amma cewa kuka yi bakwayi ƙarya ake muku to mu kuma abinda kuka ta din ne mun san akwai shine muke fito da shi shikenan kawai wannan yana ciki dan haka wannan yana ɗaya daga cikin maganganun da shi Yakubu ya hayayi zanzaki ya je gurin maulidi a gurin maulidi don ya yaudaro 'yan ɗariƙo sai ya ce su ba sa zagin sahabbai kuma a zo a yi tsinuwa a yi addu'a dimmin zagin sahabbai Allah ya tsine mai muka ce amin kuma ku ce amin ya ce mai zagin matan annabi Muhammad Allah ya tsine mai ashe tsinuwar za ta kama shi ga inda yake faɗa to wannan da yake a gurin maulidi ne da 'yan ɗariƙu ana so a yaudaro wasu yadda za a kai su zuwa ga shi'a yake faɗar wannan magana lokacin da ya koma Husainiya wanda daga shi sai su ne sai gashi kuma yana zagin sahabban saboda aƙida ce da take akwai taƙiya da rufa-rufa da dalisi a cikinta ga abin da yake faɗa a nan wurin, bari ku ji daga ainihin wato bakinsa Allah ka tsare mu ka tsare mana imaninmu a wani musulmi wanda yake zakin matan annabi to ku zo da ni da ku kuki ne ma duk wanda da yadda da annabi ba kuki ne ma duk mai zakin sabai kuki ne mishi kuki arziki ne ma duk mai zakin sabai arziki ne ma duk mai zakin maza Allah manzo Allah arziki ne ma duk mai zakin matan maza Allah to ko wani musulmi ne ke nan an ji abin da ya faɗa a nan ai wannan ita ce maganar da ya faɗa to yadda ka kaga yayi a nan bai gasa irin wannan raina wayan suke mai yan ɗariƙu ba suke shiga kullum cikinsu da fuska daban in sun koma isu isu kuma fuskar da suke zuwa da ita daban don wannan ya ba su daman yaudaro yan ɗariƙun zuwa ga shi'a mun kuma sun san cewa mun fi ƙarfin su mana irin wannan yaudara sun san wannan mu mun sani mun san sun san mun san wannan to ga inda kuma bayan ya faɗi wannan kuma ya zo yana ainihin wato yin zagin kuma yana yin zagin ainihin wato ƙarara ga inda yake yin ainihin wato zagin ƙarara lokacin da ya samu kanshi a Husainiya kuma ya tsaka ba اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين ya faɗa a nan gurin ya ce Allah ka tsine ma mu'awiya Allah ka tsine to zai je can gaba inda za ka ji a baya ya faɗa ya ce wa la'anallahu banu umayya batan?" Allah ka tsine wa banu umayya gabaki ɗayansu banu umayyan nan da ya ce Allah ya tsine musu anan akwai ummu habiba matar annabi muhammad tana cikinsu mutumin da annabi ya ɗauki ‘ya'ya guda biyu ya bashi sai na usman don haka ake ce masa zunnurai ne wanda mun sani kun sani a aƙidar ku ba kuma yadda cewa annabi yana da ɗaya ba in ba na fatima ba domin kamar yadda na fara bayani duk abin da ka sani a musulunci to saɓaninsa shine shi'anci kaga ba sa daukar azumi da mutane ka aji ko suna dauka suna riga mutane daukan azumi kuma suna riga me da ramadan din ba sa shan ruwa tare da mutane ko suna sha a daular da kake yi ba irin taka suke yi ba tasu daban sallar da kake yi ba irin taka suke yi ba annabi ya bar duniya ya bar sahabbai sama da mutum dubu ɗari da wani abu mu mun ce mutanen kirki ne su suka ɗauki addini suka yada shi ko kuma kun ce anna ne wanda suka rage a addini ba su wuce mutum tara ba duk kafire ne kuma cikin wanda suka kafarta akwai abubakar akwai zumar akwai usman wannan ita ce aƙidar ku da ku fito kuwa mutane bayanin aƙidarku wanda ya ga dama zai bi ku ya halika man halaka an bayyana ce wanda zai hallaka ya hallaka saboda dalili bari mu karasa jin shi Allahumma an awwala zalimin zalama haqqa Muhammadin wa ali Muhammadin wa akhirata bi illahu ala zalik zai yi amfani da wani yare za ku ji idan dan shi'a ya ce Allah ka tsine ma awwalu to Abubakar yake ne in ya ce Allah ka tsine wa sani wa yake nufi idan ya ce Allah ka tsine wa salisu wa yake nufi idan ya ce Allah ya tsine wa rabi wa yake nufi a mu'awiya suke ne اللهم خذ أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ أولا ثم الآن الثانية والثالثة والرابعة da wannan yadda suke yin abin kenan yadda suke yi kenan yanzu zan kunna maka bidiyon shi wancan malaman da aka kashe aka jashi a ƙasa hasan shahata za ka ji inda yake cewa Allah ka tsinewa matar annabi Muhammad. Allah ya tsinewa wa na Aisha har sau biyu na ukun ya ce Allah ka tsine mata gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi. Haka yi, sunansa Hassan Shahata, ɗan Misira ne, kuma in Allah ya da in kana tsaye kafin ka ban nan gurin sai na nuna maka daga cikin aƙidun waɗannan mutanen har rana suke warewa ta murna da walima da ranar da na aisha ta mutu ƙware kuwa murna suke yi da walima dangane da ranar da nana aisha ta mutu Allah ya ƙara mata yadda wannan yana daga ciki Allah maɗaukacin sarki ya tsare mai ya tsare mana imaninmu yaya za a yi a ce wannan wai shi ne addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad da shi ga maganar da shi wannan hakan shahata ɗin yake faɗa أو تعرف اثنين من يجلس الناس إيه الحسن عشان يفسدوا بجوار جدك تمنعه عايش ولا ده منعته بس ده منعته ورهبت البهلة وصاحت ان هذا عودي ينتصبوا مني بيتي ولو عشت تخيلت يا ريت اقتصرت على ذلك ضربت جنام هل تعرفون ذلك جنازة الامام الحسن ضربتها بالساعة وقالت لا تدخلوا في بيتي من اكرهه لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك لعنة أنفاس الخلائق تكرر wannan ita ce maganar da yake yanzu da an taɓa malamin shi a ce ga gari yana neman ya kama da a ce ‘yan izala ba sa son zaman lafiya ka kallafa matar da ake ma irin wannan zagin da a ce idan an taɓa mutuncin wani mutum ya halatta mu tashi mu tada rigima to mu ba wai a'a yaƙi za mu tayar mu hargitsa ƙasar ne saboda an taɓa mutuncin wa matar annabi muhammad da raguwar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu kun ji yadda yake faɗa cewa Allah ka tsinewa na Aisha gwargwadon Allah ya ya لا أكرهه لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق wannan shine wannan shine abinda wannan mutumin yake faɗa Allah ya tsinewa matar Annabi Muhammad wallahi limithli hada yadubul qalbu min kamadin in kana fil qalbi imanun wa islamun saboda irin wannan ne wallahi zuciyar ka sai ta narki in dai akwai imani da musulunci da gaske a cikinta. babu wanda zai babu dan da zai iya dauka ai uwar da ta haife shi irin wannan zaje na tabbatar kuwa duk dan da ya kwana ya tashi a garin yawuri in dai mumini ne shi da nassin qur'ani wallahi uwar shi tafi an tafi matar annabi muhammad tafi uwar shi an kuma da wanda zai wuta, na tabbatar wallahi inda annabi yana da rai in aka ce a miƙe alfahari da mazaje kai ka san idan matar annabi ta miƙe ma maka ba za ta miƙe ba ko ta isa amma yau wannan matar ita ake faɗa a ce Allah ya tsine mata tana bi to gashi inda suke yin ainihin wato walima kek zaka ga ana yi cewa ga wannan ɗan shi'an wanda suke ce masa yasir habib shi wannan yasir habib ɗin asalinsa ɗan kuwait ne yanzu kuwait ta kore shi ta kwace nationalitinsa jinsiyarsa takardar zama ɗan ƙasar sai ya koma ingila da zama a wata sallah da ta wuce ba zan manta ba da yake mummuna bibiyar harkoki na satellite na satellite muna bibiya muna kallon abin da duniya take ciki lokacin da nan najeriya muke murna sallah ta yi shi kuma sai kafa walima da murna da ranar da nana aisha ta mutu aka gayyato mawaƙa mutum hudu suka yi wa nana aisha zagi na rashin mutunci zagin da mace 'yar ita zaune gari banza a yawuri bai kamata a yi mata ba amma haka suka wa matar annabi muhammad shi da ya tashi zai yi bayani shi malamin nasu ya ce yanzu da nake magana da ku ina tabbatar muku aisha ɗar gidan siddiƙo tana wuta kuma zan nuna maka za ka ainihin wato gani ga abin da suke faɗa اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وهان وأم اللهم العن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم أن جاء وين بيشعر ألا كتيني وأبو بكر دا عمر دا عثمان دا عائشة دا حفصة da mu'awiya da hindu da ummul haka haka ya fito wannan yana daga cikin mawakan da aka yi amfani da su wurin tsinewa matar annabi muhammad idan ana maganan waliyantaka ne da malanta yau idan sai ni abubakar yana duniya ya miƙe akwai malamin da ya sai sace daga hannu ne akwai shi akwai shi amma saboda haƙurinmu da muke da shi da tarbiyyar da muka samu gidan addini babban mutum kamar sai na abubakar wanda yanzu a kabari in ka je madina za ka samu ga annabin ga abubakar ɗinnan fa ga umar ɗinnan a kwance wuri ɗaya in ka je ba yadda za ka yi dole sai ne ka mutu da baƙin ciki mai jan haushinsu a hasi da homut ina yi shaka an kadu ka mutu da baƙin ciki rayuwar kara cikin tashin hankali ba wanda ya isa ya raba annabi da abubakar da umar yadda ka gan su a kwanci a kabari haka za su tashi su je gaban Allah lokacin da annabi zai je kwankwasa kofar aljanna mala'ika ya ce man tawa ya kai in ce fa aqulu ana muhammad wallahi lokacin abubakar da umar ne ke biye da shi ko kana so ko baka so haka tsarin na Allah yake tare suka rayu kuma haka Allah ya ajiye su rayuwar barzakiya amma kadi gashi nan ana cewa Allah ka tsine musu amma mutane saboda rashin adalci kamar yadda annabi ya faɗa ya ce satakunu sanawatun kadda'a za ku ga shekaru na yaudara nan gaba yi saddaku fi halkazin makaryaci ya magana a gaggata shi wa yi kaddaku fi hassadiku mai gaskiya kuma ya magana a ce ƙarya yake gashi nan muna kallo wanda yake so a zauna lafiya yanzu a nan garin ba labari ya tabbata ba cewa 'yan shi a haffa da wani sarki sun taba duka eh ahalin sunna wa suka taba duka a nan gari ba mu da yawa ne ba za mu iya rigima ba ne ko ba mu iya rigima ba ko ɗazu na faɗa a gurin karatu na ce dole ne mutane su yi ƙoƙari su koyi da annabi muhammad na ce muna jingina kanmu zuwa ga sunnar annabi ba daidai ba ne mutum koya mana abin da ba daidai ba kan mu ce za mu mayar masa da irin jafa'in dai mana domin mun so muke mutane su gane addini lokacin da mutum ya miƙe ya zagi kai ma ka tashi kai ci gaba da zage-zage ba shi kenan sai a rasa gane waye mai hankalin a cikin ku ba ko kuwa to mai gidan mu annabi muhammad ya koya mana cewa kar karka zamanto kana raddu sayya'a bi sayya'a don haka ya tabbata hadisin amur dan a lokacin da suka haɗu ya ce ba ni labarin ya siffar annaba take a cikin attaura daga ciki ya ce masa walaye da faƙus sayya'a bi sayya'a annabi bai tun kuɗa mummunan abu dawa da mummunan abu kuma kamar yadda muka faɗa muka ce da yawa wanda suke shi annan wasu ƙannanmu ne wasu zo'inmu ne wasu yayyanmu ne wasu iyayenmu ne wani ce daga kana da alaƙa da shi ta jini to amma muna yi ne a babin kawai kamar yadda annabi nuhu ya ce wa mutanen shi wala ukun nasi nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba in kana Allahu yuridu an yughyikum ba shi wane ba haushe ke to idan da rabon a sha duka bar ba ta maganin mai in da rabon sai an shiga wutan an tafi la'ira jiyar da za ka yi wa zuwa zuwa ba zai amfani ba ga wanda kake amfanin shi kai da kake yi ga wanda kake wa idan an je lahira kai Allah zai tambaye ka faɗa in ka ce ka faɗa to kai ka gama naka shi kuma Allah zai tambaye shi ka ji ko baka ji ba shi sa ba wanda zai shiga wuta kafin ya shiga sai Allah ya sa mala'iku sun tsaye da shi sun tambaye shi sai sun ce masa alam ya atikum nazir wai don Allah kai baka jana wa wa'azi wallahi sai ya ce qalu bala qad ana nazir eh da gaske ne wallahi mun ji ana ta wa'azi amma fa kazzaba na maka ce ƙarya ne Ke ka ƙarya ta abu ai ba sai ka je makaranta ka koyo ba duk girman mutum zaka iya jin sai ya magana ka ko ka ce ƙarya ne a cikin sakon ɗaya ka koma ka zauna ko akwai wahala a ciki ba wani wahala amma ka sani ba za ka shiga wuta ba sai an tsaye da kai amma wannan tambaya an ce kai baka jana wa'azi bane ya ce gaskiya mun ji ana ta wa'azi amma mu ce maka karya ne ba mai yadda ba shikenan kawai wannan yana ciki bari mu ci gaba da jin sa اللهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك اللهم العنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحذا حذوهم وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بال اني اريد ان اثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار abin da ya faɗa kenan ya ce yana so ya tabbatar wa da mutane yau ɗinnan da yake magana aisha 'yar gidan abubakar Siddiku tana wuta amma ɗan shi'a yana nan garin yana tada ƙura su ga kallon da suke wa matar annabi cewa arniya ce ƴan wutan murtaddiya ta yi ridda ta bar addinin musulunci amma shi yana jin haushi don mai za ka ce mai ba musulmi ba matar da ta zauna da annabi a ɗakinsu ne mun nuna ga shi Allah yana faɗa a ɗakinsu ne Allah yake cewa wa zukurna ma yi tula fi buyuti kunna min ayatun lahimi wal hikima ku tuna ayoyin da ake karantawa da hadisan annabi Muhammad a ɗakunanku ga shi nan a suratul azam aya ta 34 Allah yana ce masu wa "Kurna ma yutla fi buyutikunna min ayatun lahi wal hikima. matar da annabi yake kwanciya da ita a gidansu ana saukar da wahayi amma kai ka ce baka yadda da musuluncin ta ba kuma kai kana so a yadda da naka musulunci a ina ke yin wannan a ba inda ake yin wannan ai to wannan yana daga ciki abu na ƙarshe wanda zan ainihin wato nuna cikin abin da waɗannan mutanen suke yi yanzu za ka ga cek walima ne aka zo aka rubuta aisha tana ainihin wato cikin wuta aisha finna yanzu za ka gani nan an rubuta a jikin ɗin aisha finnar aisha finnar aisha na cikin wuta aisha ya rubuta ce aisha ya rubuta ce wannan ita ce aƙidar da ake ta ƙoƙari ta hanyar rufa-rufa da tidalisi da munafunci sai an koyawa mata ita ne cikin al'umma shi ya sa farkon abin da za a fara ɗora ka a kai shine aƙidar tafiya da haka wani yana da wannan aƙidar sai kaga in yaje neman aure ya ɓoye in yana mu'amala da mutane ya ɓoye mu ba wata mu'amala da zamu mu koye maka mu ɗan izala ne in aure maka je nema in ka ga dama ka bamu. mu in ba za ka ba mu ba ka rike yarka amma baka isa ba saboda wai mun zo neman yarka mu koye ma aƙidar baka isa ba wallahi wannan shi to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana mu. magana ta ƙarshe da zan kunna ba mu kaɗai ba kamar yadda na faɗa hatta shehi ya tabbatar da cewa 'yan shi'a da gaske suna zagawa annabi muhammad sahabbai kuma idan an biyo mu a darasi na gaba ta yi gobe sai na sa maka inda za ka ji ɗaya daga cikinsu yana cewa ariel sharon na isra'ila idan yana da kare karen shi ya fi abubakar da umar so dubu ariel sharon na isra'ila ba karfi ba ne to ba ma shi ba a'a ariyar sharaɗe in yana da kare to karen shi ya fi abubakar da umar sau nawa shi ya sa mutane ba su san aƙi da a ba ne di yadda kake ganin ɗan shi'a yana girmama ka yana to mutum ne yake mutunta ka amma bai ganin mutuncin ubanka me amfanin girmama da yake ma lenin wayo ne kawai kwanaki lokacin da nassan mandela ya rasu na ga rubutun da ɗaya daga cikinsu ya a facebook ya ce nassan mandela ɗinnan da ya rasu ya ce wallahi gara shi da abubakar da umar da wannan nassan mandela na south africa da ya mutu akan arnancin shi ya ce wai gara nassan mandela da abubakar da umar wannan ita ce aƙida su to bari mu ji maganar da shehi ya faɗa sai ta zama su mai kita muhimmin da ita ẹ̀ṣẹ̀ <laughs> kan. ita ce magana da shi shehi ya faɗa da haka don masu adalci daga cikin 'yan ɗarigu abu ne da ya bayyana gare su cewa ba wai sharri muke ga 'yan shi'a ba da gaskiya bayyana a a aƙida ce ta zagin matan annaba da sahabbai kuma mun tabbatar akwai wasu da dama daga cikin 'yan ɗarigu da wannan abin yadda muke faɗa da shi haka su ma suke suke faɗa da shi ke sa ba za taɓa yin rashin adalci ga 'yan ɗari ba mu ce suna zagin sahabban annabi ko matan annabi wannan ba shi ba ne abin da ya haɗa masa saɓani da su wannan magana ce tawa ta adalci da ka duk abin da ka ji mun faɗa na aƙidar wani muka ce maka ya ce to in Allah ya daka biyo mu ba shi sai mun fawo maka inda ya faɗa da inda ya ce ɗin da aka su da muka ce sun ce in kuma littattafai kake zuwa mu baka da shafi da komai shi ma akwai amma sai in ka iya karatu kuma in ka iya karatu ba ne ka iya na hau shi ne za ka gane kar ka zo musaka karatu ka ce sai mamma ma sannan za ka iya karanta a da sauranka wannan shi ne don haka Allah ka tsare maka tsare mana imanin daga ƙarshe magana ta ƙarshe da zan faɗa wallahi mutane da dama ku shiga yanku. mutane ba su san hatsarin shi a bane mutum za ka ga zai zo ya girmama kai ya maka ladabin maji a kwali wanda yanzu yake irin wannan furincin akan abubakar da umar da matan annabi muhammad wace girmamawa zai ma kai ya birge ka mutumin da ya wulaƙanta uwarka da ubanka kuma ya zo ya ce yana mutunta ka ta yaya ai in ka san abin da kake shi yasa kake ganin na sha faɗa na ce idan ka ga mutum yana rarage fa akan matsalar shi a to abu biyu ne abu na farko ko dai jahili ne bai karatu ba inda ake karatu bai da alaka da shi to dole ka wa mutum uzuri da jahilci domin akwai matsala babu babban matsala irin dan bokon da bai karatun addini ba ka ja mai ayoyi da hadisi ce maka ya je bulgaria ya je singapore daga nan ya biyo ya saka chicago wai da singapore da chicago da bulgaria su ne fasarar wa'annan ayoyin shi yana ganin kai maka gane mane ba haka yi ta fasarar ya zama ba abu na biyu in ka ga mutum ya fahimci karatu kowace aƙida yake in dai ba ɗan shi'a ba ne ka ga yana rara gefe a kan matsalar shi'a to ka tabbatar munafiki ne akwai munafunci a zuce shi wallahi ba na ukun waɗannan ko dai jahilci ko kuma wa munafunci da haka mu da ba mu da jahilci mun san abin da muke shi ka maka fito maka faɗa mu da ba munafukai ba ne shi sa muka fito muke muke faɗa wanda ya ga dama ya goya mana baya wanda ya ga dama kar ya goye bayan mu ai za a je lahira kuma wallahi tallahi kowa a cikin mu sai Allah ya tsayar da shi ya masa tambaya akan haƙƙin Annabi Muhammad kuma wallahi ka san ba haƙƙin Annabi ba ko haƙƙin babanka kaɗai ba ka tafi lahira da shi ba za a wunye lafiya ba da ake wa annabi irin wannan zagin a zagi matan shi a zagi abokanan shi ka saba ko wanda yake mara baya saboda shi yana ganin aiko ba komai zai fusa ta yan izala da haka bari ya goya masu wani baya don ya fusa ta yan izala mu wala ba za ka iya fusa ta ba kuma duk wanda zai zagi kar ya ɗaukar cewa wai zagin da zai zai rage wa sahabbai matsayi a gurin Allah ko zai dawo da su baya ƙarya kake kai kaɗan domin su na gaba ya riga ya yi mai ya yi gaba ne wannan shi ne don haka Allah ka tsare maka tsare mana imanin addu'a ta ƙarshe da zai duk mutumin da yake mara ma wannan aƙidar baya ta zagawa annabi abokanai da matansa idan yana da mulki Allah ka karya mulki shi in yana da kuɗi Allah ya karya kuɗin shi duk wani abu da ya yi timari da shi a rayuwa Allah ka karya abin kuma Allah ka aji ayyuka a kan shi wannan shine mu addu'ar da zamu ci gaba da yi don haka da masu mulki da masu kuɗi da duk wanda Allah ya ara masa wata dama ya zama wajibi a kan ku ba da gudunmawa don wannan aƙidar a ga cewa an kauda ita a doron ƙasa domin aƙida ce da ba ta da alaka da musulunci ko kusa ko nesa ban ga musuluncin da za a zo a ce ba za a yi musuluncin ba sai an tsinewa matar annabi da abokanin shi ban ga wannan musuluncin ba da haka abinda zan faɗa na faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuma ina nan a gari yawa kwana biyu da kuka gaba ma nan mun dan fita wajen gari ne yawa da haka kakka ɗauka cewa ko da na ɗan abin nan ina nan an ji ana ta yaɗawa cewa wai na koma kaduna na makance to na sai ban ma bar garin ba ina nan kar ko ɗauka cewa da na bar gari na ko ina nan kuma Allah ya yi ni lafiya ta lau ya san zan yi gugurmaya da ta ko rashin lafiya ba na yi dan nufin shekara ko ciwon kai ban yi ba wallahi tun da na taso ban taɓa rashin lafiyar da na kwanta asibiti ba ba a taɓa mun ƙarin ruwa ba allura ma da aka man zan iya kirga allurorin da aka mu ashe Allah ya san zan yi fama zan yi gwagwarmaya da mutsi a kane shi yasa ya yi na haka da haka lafiya talau yawa Allah ya samu dace da haka abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe mana Allah ka ƙara mana san annabi da iyalansa da kuma sahabban shi wannan aƙidar Allah ka sa mu mutu akan ta ta girmama annabi da mutanen gidan shi da kuma sahabban shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam musa yusuf asadu sunna Allah ya saka mu da alkhairi ya gafarta ma iyaye da kakanni